Ma'aikatar kare yara na ɗaya daga cikin ma'aikatun ƙarƙashin ofishin ministan kyautata rayuwar iya mata da kare yara da ke da wakilci a dukkan jihohin ƙasa. Duk ya mace mai ƙasa da shekaru goma sha takwas a duniya ana ɗaukar ta tamkar ƙarama kuma yi mata aure ba tare da amincewarta ba ta taka hakinta ne. Saboda haka dukkan 'yan matan da suka fuskanci haɗarin irin wannan aure suna iya kai ƙara a ma'aikatar kare yaran. Usman Ahmadu ne darakta general na ma'aikatar. Matashe yarinyar da aka yi wa barazanar aurar da ita tana iya tuntuɓar mu wadda mu muna aiki tare da ma'aikatar shari'a kai tsaye sai a kula da al'amarin saboda mu ba ma yin doka amma muna aiki tare da masu hukumtarwa musamman alkalin yara wanda kowane lokaci wani al'amarin gaggawa ya samu muna tuntubar shi mu gyara matsalar muna tuntubar alkali na yara mu haɗa rahoto sai mu mika masa jihohin da suka fi kasancewa cikin haɗarin auren yara a cewar usman ahmadu su ne maraɗi zandar datawa al'adar horar da yara tana da karanci a Yamai kasancewar zamani ya yi tasiri. Sai dai duk da haka wani lokaci hakan na faruwa. Madam Aminatu jami'a a sashen kare yara a ma'aikatar magajin gari na shiyar Yamai ta hudu na da ƙarin bayani. Akwai tarurrukan wayar da kawuna da muke yi a cikin unguwanni na tambayar gungun mata da masu unguwanni da zana aka samu irin wannan al'amari su yi ƙoƙarin sanar da mu. Akwai 'yan matan da iyayensu suka ba su kashi shi saboda sun ƙi auren. Mun samu mata biyu da suka bar gidajen iyayensu. A wani lokaci tare da ƙananan shawarwari da muke bayarwa mu da kanmu muna gyara matsalar. Ita dai ma'aikatar kare yara tana ƙoƙarin warware duk wata matsala a cikin ruwan sanyi ne sai idan iyaye sun yi taurin kai ne ake kai lamarin a mashara'anta a cikin matsanantan halaye kamar idan yarinya ta yi gudu ko kuma aka gallaza mata ma'aikatar na kawo ta wajen kwantar da hankulan 'yan mata. Madam Usman Maimuna shugabar sashen kula da kyautata rayuwar ɗiya mata mata da kare yara a ma'aikatar magajin gari shiya ta ɗaya ta da'irar Yamai na ɗauke da ƙarin bayani. Taimakon gyara rikicin zamantakewa da muke yi shine ganawa da 'yan mata da aka yi wa aure da wuri kuma suka kiya. Muna ƙoƙarin mai da hankalinsu na su zauna a cikin al'umma. Idan akwai yarinyar da take fuskanta irin wannan matsala ita kaɗai muke ɗaukawa domin gyara matsalar shine na haɗa kan wannan iyali. cette famille Wannan shirin na musamman ƙungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi.